ألم نجعل الأرض السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين وبعد ‘yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka ɗaya ga watan ramadan hijirar ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara 1445 wanda ya yi daidai da nawa ne ma watan naku na albashi 11 ku ai 11 <laughs> ga watan uku meladiya 2024 barkanmu da saduwa a wannan safiya ta litinin a masallacinmu mai albarka masallacin umar ibn al-khattab da ke unguwan sarki amina jihar naija domin ci gaba da fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan shekara kuma a cikin wannan masallaci wanda masallaci ne na ilimi da ilimantarwa masallaci ne da ake karantarwa to alhamdulillah <clears throat> kamar yadda muka sani annabi kan yi wa sahabai bishara idan watan azumi ya zo ya ce ga ramadan ya zo muku a wannan wata ake bubbuɗe ƙofofin gidan aljanna kuma ake kukkulle ƙofofin gidan wuta sannan manya-manyan shaidanu duk za a kama su a ɗaure rahama ta ubangiji shine a samu daman kusanci da Allah duk wani abu wanda zai zo ya ruɗe ka ya shagaltar da kai ya nesanta ka da Allah za a yi maka maganinsa a bar maka filin kuma ko a yanzu mun ga alama ko mm, ɗaya ga watan ramadan to sai ban sani ba a irin zamanin da muke ciki ko shaɗaɗin suna dawowa idan ramadana ɗin ya fara tafiya allahu alam yau idan ka zo masallaci sallan tarawih za ka sha mamaki allah lokacin kowa ya gyagije ya ƙoshi da haka idan limin ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin idan aka ce amin shi kanshi masallacin ya san akwai maza amma duka ba su kwana biyar sati daya sai duk mutane su wasi wanda suke ragewa a filin yara ƙanana da tsofaffi da masu bukatoci sai kuma 'yan aljanna ai kun san su ko wa san 'yan aljanna kai ka san 'yan aljanna ka san su ka san su ka san yan aljanna su waye mata masha Allah ko ba ku yi muwafaka da ni bane su dafa abinci su yi girki su yi ɗawainiyar yara su yi ɗawainiyar mai gida su yi sallar tarawihi kai ka zo ka gudu ita ta tsaya to Allah maɗaukakin sarki ya sadar da mu cikin dukan alkhairai da yake bayarwa a cikin wannan wata to yan uwa akwai abin da na so a ce gaskiya mun yi ni na so mu yi tafsiri ne na ilimi ba wa'azi ba yawa tafsiri na ilimi a karanta maka a fassara maka a yi maka bayani kai ma ka tashi na abin da ka tashi so ba tafsiri ba ne na labarin da da na yanzu yawa ko baka labarin na zo traffic light aka yi kaza a ba shi bane makasudin haduwar mu a gurin yawa makasudin haduwar mu a nan shine muna so mu karanta ayoyin alkur'ani mu fassara su mu fahimci su kuma mu roƙi Allah ya mana arzikin aiki da su to sai dai tafsirin da muka so mu yi amfani da shi bai samu ba ko to ɗayan biyu ko mu koma tafsirin malaminmu babanmu a shek abubakar mahmud jumi daman mataimakin shugaba ya ba da wannan shawara na san ba za a rasa shi ba kuma kamar da na gaya muku ina so mu ɗauki juzi'i juzi'i juzi'i juzi'i daga ƙasa za mu fara yana daga cikin abin da zai sa ka ƙara ganin girman Allah ka ƙara san Allah wallahi idan kana fahimtar ƙur'ani duk sanda ake karanta alƙur'ani kake fahimtar ma'anansa wallahi za ka san Allah Allah ne za ka san alƙur'ani gaskiya ne sannan kuma za ka dinga samun ƙarin imani watan ramadan daman makaranta ce babba na ƙarin imani da ayyuka na ƙwarai da samun damammaki da yawa daga cikin al'umma za su ci riba amma kashi akwai waɗanda yadda suka shiga haka za su fita Allah ya tsare mu da taɓewa duniya da lahira to la'akari da cewa yau mun buɗe tafsiri kenan shi yasa ni na san ba lalle ba ne a samu littafin don haka sai na ce zan yi muku amfani da wannan dama zan gaya muku wasu abubuwa masu mahimmanci da ya kamata ku kula da shi a watan ramadan wallahi tallahi in allah ya taimake ka ka tsara wannan za ka tashi da alkhairai masu yawa wani babban malami da ake kira muhammad salih al-munajjid ya tattara ya zauna ya yi nazari sai ya tattara wasu ayyuka 173 kyawawan ayyuka sauƙaƙa da za ka yi a ramadan kuma waɗannan ayyukan ba sun taƙaitu ba ne a ramadan a'a ayyuka ne na yau da kullum amma me sa ramadan saboda ana ninka lada ana ninka lada yanzu har shi azumi da muke yi yanzu wannan azumin duk wanda ya azumci ramadan daidai yake da kayi wata goma cur kana azumi a wurin Allah ko wani goma an ninka shi sau nawa kenan in kai azumi goma a abu ku fahimce ni ba azumi ba 29 bane ko 30 to wata ɗaya ko to a wata ɗayan wannan azumin wata ɗayan daidai yake da kayi wata goma kana azumi talatin ke ko a kone ɗaya talatin yanzu guda ɗaya kenan aka ninka shi haso talatin shi yasa sai shari'a ta kwaɗaita mana yin azumin Sita shawwal wannan guda shida shi kuma daidai yake da kayi wata biyu cur kana azumi ga goma ga biyu sha biyu shekara ɗaya kenan kenan idan mutum ya yi ramadana ya sita shawwal ya shekara ɗaya cor yana azumi alhalin in ka tattara azumin gaba ɗaya har da sita shawwal guda nawa aka yi talatin da shida ko kuma ko talatin da biyar to wayannan ayyuka ba dogon sharhi zan yi ba mun saba da jinsu sai inda akwai bukatar mai muku bayani sai mai muku bayani na farko dan uwa a wannan wata dan Allah ka yi ƙoƙari ka tsare sallan farilla a cikin jama'a ka yi ƙoƙari ka tsare sallan jama'a a cikin farilla in so samu ma kar ka bari raka'a ɗaya ta wuce in so samu ma kar ka bari a yi kabbaran harama ba tare da kana masallacin ba wanda annabi ce wanda da ya sallan kwana arba'in a jere yana riskantan kabbaran harama a bayan liman allah zai ce a rubuta mai kubuta biyu a rubuta mai kubuta daga munafurci da kuma kubuta daga wuta kun ji ɗaya na biyu azumin da yanzu muka fara siyamar ramadan siyamar ramadan ya yan uwa azumi shi kaɗansa annabi ce nisfu sabr rabin haƙuri ne kenan duk sauran al'amura abin da ka hana kanka na saɓan Allah haƙuri kai ka ƙi shan giya haƙuri ya yi ya ƙi zina haƙuri ya yi ya ƙi sata haƙuri ya yi so a wa'annan ababen gabaki ɗaya suna ɗaya ɓarayin shi azumi shi kaɗansa in kai kana da ladan rabin haƙuri to idan kana azumi ka sa bakinka ya azumi ka sa idanka ya azumi ka sa jinka ya azumi ka sa ƙafanka ya azumi ka sa hannunka ya azumi kamar yadda ka sa cikinka yake azumi da sha'awarka to in kana so ka fitar da azumi lafiyayye nisanci abu biyu na farko ƙarya na biyu cin naman mutane shi sa in ba watakila lalurar rayuwarka tana da alaƙa da jama'a ba to yana da kyau ka rage wa kanka zaman majalisa yana da wuya a zauna ba a ɗauko topic ba ko ba haka ba yana da wuya a zauna ba a ɗauko topic ba in kai baka ɗauko ba wani zai ɗauko kuma za ka taya kun ji uku na uku kai salatu tarawih salatu a tarawih sallan asham ya jama'a gata Allah ya yi mana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba ta tsawon rai a duniya ba 60 au 70 sittin saba'in muke a duniya kaɗan ne masu ƙetare saba'in to amma rahama ta ubangiji sai ya sa ibadun da ya sa bi yana ninninka mana lada manzan Allah ce duk wanda ya sallan tarawihi yana mai imani da Allah yana mai biyayya ga Allah yana mai neman lada a wurin Allah duk zunubin da ya an gafarta masa ka dubi yadda shaidan yake mana to zan ba ku shawara yana daga cikin abin da zai taimaka maka ka yi sallan tarawihi na farko bayan ka ji tsoron Allah ka bar sabon Allah ka daina cin abinci da yawa in an sha ruwa in za ka ci abinci da yawa ka bari sai bayan asham da yawan mu ba mu saba irin wannan al'ada ba saboda mafi yawancin mutane ba abokanan azumi ba ne ba sa abuta da azumi amma duk wanda ya saba da azumi in yi magariba ko kafin yi magariba ya sha ruwa ya dan ci kankana aka yi sallah magariba ya dan kurbi bakin ruwan shayinsa ila ya dan ci wani dankali sama sama to galibi baya cin abinci sai bayan yayi isha a lokacin abincin ya fi daɗi to idan aka yi kira magariba ka zo gida ka ci alale kai kadai ka ci arish kai kadai kunun kamwa kunun tsamiya kunun gyada ti da biredi ko ba haka mutanen muke ba a tara abinci a ci a ci a ci duk wanda ya koshi abu na biyu me yake biwa ba bacci daman da rana baka huta ba don haka zaka ga idan ka zo sallar tarawih maza za ga mutum hamma zai ta yi ha in ka zo ma wanda ya yi kokari ya zo za ka zo ne ka ga style na tsayuwa kala kala daga wanda ya zungura bi? Allah sai wanda ya tsayuwan wata a sallar, sai wanda in aka yi aka yi yara da sama ya yi haka ya yi ajiyar numfashi na gaya muku ni na ga wanda ya ci ya fi ƙarfin cikinsa aka je sujada sai ga ruwan koko da fitowa ta hancinsa ya gaji ya ƙoshi so zan ba ku shawara ‘yan uwa wallahi ku daina ci da yawa in za ka cika bari sai an yi asham so ka yi ƙoƙari ka tsare wannan abinda za ka dinga sawa kullum a ranka wannan damar wasun ka sun rasa ta kai aka baka kai da aka baka ta yi damar ka ta ƙarshe kenan so in baka ribance ta ba za ka ce za yatsa a lokacin da ba zai amfani ba yana daga abin da ya kamata ka kula da shi kyakkyawan aiki ne da za a baka lada ta ajiyar fitar gaggauta buɗe baki yaushe ake buɗe baki in an kira sallah ko in rana ta faɗi yaya ne faɗuwar rana me faɗuwar rana a ga haske a yamma ko kokon ranan ta ɓace kokon ranan ya ɓace ko da akwai haske a sha ruwa kai ka gane sunna kenan to anan ina kiran ladanai su ji tsoron Allah aikin ladanci aiki ne na amana akwai ladanan da sun tabbatar da magariba ta yi musamman mata da suke zaune a cikin gidan daji sun dogara ne da kiran sallah saboda ko yanayin gini ko yanayin da ake baka ganin ranar ta faɗi ko bata faɗi ba sun dogara da masallaci sai wani ya ki kiran sallah bayan magariba ta bayan Allah na ta jin yunwa kuma abin da nake so ku gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbalu al min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im da zaran dare ya fito ta nan rana ta abin nan yini ya ainihin wato ya juya baya mai azumi ya yi buɗe baki mai wannan magana ke nufi idan rana ta faɗi ko ka ci ko baka ci ba yanzu kai ba mai azumi ba ina fata kun fahimta sannan abu na biyar gaggauta abin nan jinkirta sahur ta sahur yana daga cikin sunnar annabi wanda in kai za a baka lada duk wannan maganar da nake gaya maka ayyuka ne na ibada wanda watakila zuciyarka ba ta hararowa jinkirta sahur misali za a ce ka jinkirta sahur sai saura minti talatin sai ka zo sai ka yi sahur ɗinka misali za a ce karfe biyar za ka yi sahur ya wadatar na san dai mutum ba zai ɗauki minti ashirin yana cin abinci to abinci mutum nawa kenan zaka ci yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam jinkirta sahur wanda wannan sahur annabi ya kira shi da abinci mai albarka abinci mai albarka kuma annabi ya ce sahur ka yi ƙoƙari ka sahur ko da ruwa ka kurɓa. akwai wanda ya ɗauka birgewa ne sai ce ainihin na gama buɗe baki in na kwanta sai kuma wani faduwar ranar gobe ka sabawa sunnar annabi na wani abin burgewa cin sahur albarka ne kuma wannan shine abin da ya bambanta azumin musulmi da waɗanda ba musulmi ba cin sahur ba wanda ya ce sai ka ci fileti ɗaya ba wanda ya ce sai ka sha kofin shayi ɗaya ba wanda ya ce sai ka ci ka ƙoshi a'a ka yi ƙoƙari ko ruwa ka kurɓa ka raya wannan sunna ka samu lada kun fahimci wannan ayi abu na shida ku saba faɗin subhanal malikil quddus duk sanda kuka yi wuturi to ba a shiga azumin ba ma ba ku yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi wuturi daga zaune sai ce subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus ba so uku ba kenan to a na ukun na ƙarshe sai ya ɗaga muryarsa sai ya ce rabbul mala'ikatu war ruh rabbul mala'ikatu war ruh amma wannan shi so dai zai faɗa amma zai faɗi subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus kenan misali idan ka idar kana daga zaukaci subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus anan ku sai a ji an ce a sai a ji ka ce rabbul mala'ikatu war ruh ila wanda yake nan ila wanda yake nan ila in a gida ne iyali ko mutanen daki za su iya ji in kai wannan ka raye sunna sannan abu na bakwai yan uwa mai kokari mai rayar da sunanin rawatib mu al'umma Allah ya jarabce mu da kiwa wajen yin nafila akwai waɗanda Allah ya hore musu amma mafi yawancin al'umma suna da kasala to ko ba za ka yi kowace nafila ba don Allah ɗan uwa a watan Ramadan rayar da wannan sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi wa Allah raka'a goma sha biyu a rana Ubangiji zai gina masa katafaren gida a gidan aljanna raka'a biyu kafin ka yi asuba wadda ake kira da raka'atul fajr raka'a biyu kafin kai azhar raka'a biyu eh, raka'a hudu bayan azhar ko kuma kana iya akasawa kai hudu kafin azhar biyu bayan azhar sannan raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan kayi sallar isha'i duk wanda ya nazumci wannan ubangiji zai gina mai katon gida a gidan aljanna kuma ina jan abin da kowa yake bukata kenan ko Abun na takwas sallan walha sallan walha sallan walha da zarar rana ta fito ya halatta ka yi amma lokaci mafi falala ko za ka yi walha ka bari sai irin sha ɗaya sha ɗaya da rabi ba ma kai ɗan kasuwa za ka tafi kasuwa ina ka ga walha a kasuwa ai ba walha ka je yi ba ko ba ka bane alai zakari tsakani da allah ba walha ka je yi ba da haka kafin ka fita gida kana iya yin walhanka mafi karanci kai raka'a biyu wasu malamai suka ce raka'a hudu mafi yawancinta raka'a takwas da aka biyu kai hudu kai shida kai takwas kai kana kan alkhairi mai yawa kuma sallan walha da kuke gani ita ce manzo Allah ce salatul awabina hina tarmudul fisal sallan masu komawa ga Allah sallan masu tuba ga Allah ita ce sallan da ake yi sanda rana take zafi kuma wallahi ai challenge you duk mutumin da ike da wata muguwar ɗabi'a a rayuwa yayyay ya bari ya gagara ka lazanci sallan walha wallahi Allah zai taimake ka za ka bari magabata haka suka faɗa saboda sallah ce tsadajjiya kuma sallah ce ta musamman kuma ko babu kuma yanzu a ce za ka fita gida ko za ka tafi ofis sai da ka shiga ofis ɗin ubangiji kai ruku'u kai sujada ka nemi alherinsa ka nemi kariyarsa in ka shiga duniya waye sai taɓa ka ina fata kun fahimta abu na tara sadaka jama'a ga watan sadaka ya kama karkare na abin da za ka bayar mai da shi da yawa ya bayar da yawa mai matsakaici ya bayar gwargwadon abin da yake da shi mara shi ma ya bayar karkare na kwallon dabino ɗaya da za ka yi ma wani tayi karkare na karkare na ruwa da za ka bayar karkare na kunun zaƙi ko kunun aya ko kunun soko da za a yi daga gida ka ce a kai masallaci kamar yadda na sha gaya muku duk wanda ya ciyar da mai azumi ko ya shayar da mai azumi mai zai faru za a ba shi ladan mai azumin gaba ɗaya ba tare da an taɓa ladan asalin shi mai azumin ba subhanallah kaga kenan in ka ba mutum goma yanzu kana da ladan azumi goma sha ɗaya hadda naka in aka ƙara lissafi da na cikin gida kana da mata biyu da 'ya'ya goma sha duk sun isa azumi ka ba su abinci so ga na cikin gida ga na waje mai kamanta shi yasa ka ga a duniyan nan akwai mai ciyar da mutum dubu ɗaya din ramadan akwai mai ciyar da mutum dubu goma din ramadan akwai mai ciyar da mutum dubu ɗari din ramadan Wadda kuma azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ce alaika bi sawfa inna wala mithlala na hore ka kai azumi azumi bai da madadi duk wata ibada kuma abin da zai nuna maka bai da madadi ka dubi duk ibada mafi karancin lada da za a baka kai shine lada goma amma ba malamin da zai iya gaya maka ladan azumi domin Allah ya ce wa saumu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne da azumi ni zan ba da ladan azumi shi yasa akwai wasu ibadu guda uku masu muhimmanci mizani a ranar tashin kiyama bai iya ɗaukar su saboda Allah ne zai kamfato ladan ya bayar da haka mizani shi ma bai shirya ɗaukan wannan ladan ba Allah kaɗai zai kamfata ya bayar daga ciki akwai azumi hadisin da na karanta mana yanzu daga ciki akwai haƙuri Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna bigai da hisab daga ciki akwai yafiya da afuwa faman afa wa aslaha sai ya ce mai fa ajruhu ala Allah sannan abu na goma hailala jama'a ibada sauƙaƙaƙa kana kasuwa zaka dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah kana tafiya zaka yi kana tuka mota zaka yi kana ofis zaka yi ka yawaita ambatan Allah ibada ce mai sauƙi amma tana da ɗumbin lada shi yasa manzan Allah ce la ya zalu lisanuka ratban min dhikrillah karka kuskura ka bar harshenka ma'ana karka guce face harshen ka yana jike da ambatan Allah manil ibn al-qayyim yake cewa farkon ukuba da Allah zai wa bawa shine ya daure harshensa daga barin ambatansa kuma idan ka saba da irin waɗannan zikire-zikiren duk wani abu mai nauyi a rayuwa Allah zai ɗauke maka nauyinsa duk wata wahala da za ka iya fuskanta Allah zai sauƙaƙa maka ita to ya kai mai azumi ka zama mai yawaita ambatan Allah haka tasbihi haka tahmidi haka takbiri haka hauƙala me ya hauƙala la haula wala quwata illa billah sannan karkare na wannan ibadan maimaita abin da mai kiran sallah yake faɗa idan mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah ka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka faɗa hayya ala sala ka faɗa ko ka ce la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ka faɗa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ayi sannan istighfari istighfari yana matsayin kamar sabulu ne da ake wanke dauda da shi duk wanda ya lazimci istighfari wallahi Allah sai ya sa mai mafita a duk kunci da kake ciki a rayuwa kuma yan uwa bari gaya muku wani sirri ubangiji maɗaukakin sarki yana da lokacin da yake buɗe ƙofar gafara shi yasa ka saba ko a zaune kake ce astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah in ka dace da lokacin to kuma me kake nema da ba a gafarta maka yadda da kai to yanzu ka shiga list to me ka? baka da matsala so yan uwa mu lizumci istighfari sannan addu'a yan uwa kar kai wasa da addu'a wannan watan addu'a ne manzon Allah ya ce me azumi addu'o'insa karɓaɓɓu ne tun daga lokacin da ka fara azumi haka sha ruwa sai dai ana ƙarfafa maka yin addu'a gab da za ka yi buɗe baki shi sa ka yi ƙoƙari ka shirya saura minti goma ko saura minti sha biyar ko saura minti biyar in guri ya ƙure wallahi ka tara zuciyarka ka roƙi Allah bayan kayan addu'ar zahaba zamu wabtallatul uru wa sabatar ajiru ajru insha Allah bujiro da kokon bara bujiro da jakan matsaloli ka kawo ta gidan magani kayanka ya tsinke a gindin kaba ubangiji madaukakin sarki baya mai da addu'an mai azumi kaga kenan ka yi amfani da lokacin da duk ka ji kiran sallah bayan ka ansa ka yi addu'a ka yi amfani da lokacin da ake tada ikama ana karban addu'a ka yi amfani da duk lokacin da ake sa ran karban addu'a insha Allah ubangiji madaukakin sarki zai karɓa maka sannan abu na gaba yi wa annabi salati yi wa annabi salati yan uwa ku yi wata yi wa annabi salati lallai salatin annabi malamai sun yi rubuce-rubuce a kai wato in ka ga abin da ibn al-qayyim ya kawo a cikin littafin jala'ul afham game da fa'idoji da ke tattare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya da lahira wallahi ba za ka so a ce babu ranar da ba za ka yi wa annabi salati ba sannan abu na gaba tilawatul qur'an karanta alqur'ani ka dubi matsayin annabi a watan ramadana mala'ika jibril yana saukowa sai darasin qur'ani da annabi ya karanta annabi ya karanta na gaba ya karanta annabi karanta na gaba har a sauka shekaran da annabi zai bar duniya so biyu suka yi mudarasan alkur'ani so biyu shi yasa ku dubi manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai idan ramadan ya zo to duk wani abu takaitawa suke yi sai su rufuwa alkur'ani mai girma imamu shafi fa aka ce a ramadan yana sauka so 60 imamu bukhari kullun sai ya sauke qur'ani saukar rana wannan bakar ka kawo karatun sallah ko karatun dare a'a daga fitan alfajir sai ya karanci alqur'ani gaba ɗaya akwai masu sauka talatin to yanzu kai ɗan uwa sauka nawa ka shirya shi yasa ka yi ƙoƙari in ka iya karatun ƙur'ani yanayin fitinar rayuwa da yanayin lokaci kai ka dubi abin da za ka iya yi yanzu za ka ga misali in za ka dinga karanta shafukan alƙur'ani hudu falle hudu haka ɗaya biyu uku hudu da asuba da azahar ba da la'asar da magariba da isha in Allah da za ka sauke so ɗaya in kana da lokaci da za ka iya karanta falle takwas takwas za ka sauke ƙur'ani so biya a Ramadan kayi kokari kai karibaci lokacinka abinda ake so shine kar ka abin da ba za ka ɗore ba kar kai abin da ba za ka ɗore ba misali yanzu inda za a ce za ka zauna sai ka karanta izufi goma lokaci ɗaya sai ga abin ya maka nauyi yaushe ka gama karatun ƙur'ani yaushe ka yi wanka yaushe ka tafi kasuwa yaushe ka tafi ofis yaushe ka tafi makaranta yaushe ka tafi kaza amma za ka in za karanta falle hudu dududu minti goma goma ɗan sha wani abu ka gama in ma ya kai ko ka zo masallaci da wuri kafin a tsaye da sallah in kana da sarari ka karanta ka tilasta wa ranka wato zuciya renanta ake yi rai renansa ake yi in ya tarbiyyantu za ka ga duk abin da yake maka nauyi yanzu za ka ga kana iya yin sa abu na ƙarshe saboda lokaci akwai saura ya kai ka sani minti hamsin saura minti biyar kenan ko a ba za mu yi wannan da kai ba eh saboda abin da yasa kaga akwai masu zuwa aiki akwai ma'aikata kaga kama wannan shi shi ma yana cikin mahaukata kai ma'aikata yawa yana cikin ma'aikata so za a je aiki ko ba gaskiya ba so to saura minti biyar abu na gaba birul walidai yan uwa ina masu iyaye duk wanda Allah ya bar mai iyaye ya bar mai arziki babba na rantse muku da Allah na na sani duk wanda Allah ya bar wa iyaye ya bar masa iyaye ya bar masa arziki mai girma dan uwa ku kula da iyayenku ku kyautata wa iyayenku su ne mutanen da wallahi in ka faranta musu rai ko baka ce ko basu ce komai ba Allah sai ya faranta maka su ne mutanen da in ka bakanta musu wallahi ko ba su buɗe baki sun ce ka gani wallahi Allah sai ya ɗau mataki a kanka su ne mutanen da in za su yi maka addu'a ba sa bukatar su ce salatin annabi goma goma alam na sharaka ba uku uku a cika da fatiya da ijaja'a iyaye duk ba sa bukatar wannan kawai ka yi kauta ce Allah ya maka albarka Allah ya shiga tsakaninka da makiya Allah ya maka buni to da yawan iyaye a yau ba sa yin abin da ya kamata dangane da iyayensu kai ka ci beta tsohuwa ta ci kwakwa kai baka jin kunya kai da iyalinka da 'ya'yanka kuna fantamawa yanzu akwai iyaye waɗanda ya kamata a ce 'ya'yansu suna bibitan lamurinsu ajiya za ki iya ma azumi ko mana yanayi dai kamar ba za ki iya ba to gaskiya a yanayinki in zai ki huta a ciyar a madadin azuminki ba ruwan wani ɗan akwai wanda ba za ta iya azumin ba ba ta da halin ciyarwa kuma ba zai ciyar mata ba shi yasa wasu ba sa gani da kyau ko a kasuwancinsu ko a dukiyansu ko a rayuwarsu ba sa ganin albarka to ga zamani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kan mimbari yana hudu ba sai aka ji ya ce amin ya sake cewa amin ya sake cewa amin shine annabi ke gaya wa sahabbai cewa mala'ika jibrili no ya zo ya ce da ni ka ce amin duk mutumin da ya riski watan ramadan bai yi wani aiki a watan da ya dace da gafara ya samu gafaran Allah a cikin wannan wata ba wannan ya yi asara an damar mu za su yi a wuta ce amin annabi ce amin ya ce amin na biyu cewa ya yi da ni duk mutumin da ya riski ɗaya daga cikin iyayensa guda biyu ko dukansu amma bai yi wani aiki na kyautatawa wanda a dalilin haka ya dace da rahama da gafarar Allah ba wannan bawa ya yi asara ce amin annabi ce amin ya ce ya yi asara duk wanda aka ambace ka bai maka salati ba to ‘yan uwa ji tsoron Allah wasu iyaye da kuke gani jiki ya tamushe akwai rashin abinci mai kyau yawa akwai abincin tsofaffi wallahi yanzu idan tsoho na samun kulawa ba zai dawo yaro ba amma za ka gaina wani ɗanye-ɗanye fatan jikinsa tana fresh yana walƙiya yana sheƙi saboda me ya samu kulawa so yan uwa mai amfani da wannan wata kaga ko babu komai ga watan ramadan kyautatawa tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane sannan ga iyaye in akwai su in babu su kuma to kenan sai a karkata alkhairin wani guri sannan silatul rahim sada zumunci Yan uwa mu kula da yan uwanmu kawanninmu gwaggwanninmu mu, dangin mahaifi da na mahaifiya mu dinga ƙoƙarin sada zumunci mu dinga mutunta 'yan uwanmu da 'ya'yan 'yan uwanmu ko ba za ka bayar ba ka yi wa mutum mu'amala mai taushi sakin fuska ma sadaka ne kyakkyawan magana ma sadaka ne ina fata kun fahimta sannan ka zama mai ƙoƙarin sada zumunci da abokanai ko ƙawayen iyayenka idan iyaye sun tafi ba sun tafi ba kenan ai suna da ƙawaye ka tuna da ƙawar mamaka ka je ka duba ta aminiyarta wani babban abokin mahaifinka to mu dai namu da sun mutu ku da su iyayen da abokanan ni da iya sani na da sun mutu sai dai abu wani sarki na amin to haka wannan duniya take saboda haka yan uwa mu yi amfani da wannan dama sannan girmama bako yana daga cikin girmama bako girmama wannan watan bakon mu ne bakon mu ne shi yasa za ku ga idan ramadan ya zo a matsayin sa na bako yadda ake karban sa a gyara masallatai a yi wa masallaci fenti sannan zaka ga wasu sun su siya abinci za su ba da shi sadaka za su taimaki marasa shi da ciyarwa da sada zumunci da ziyara gidan fursuna da gidan gajiyayyu da duk wasu aikin alkhairi so mu yi ƙoƙari mu girmama baƙinmu na hisi da na ma'anawi ma'ana wanda ake gani da ma wanda ba a gani sannan karkare na kyautata wa makwabta ɗan uwa a wannan wata kun laraba na da wani abin mamaki ku tambayi masu zuwa umara ka je umara saboda ya sa abin da yake yi zai dasa alheri a jikinka ya kwashi lada ya baka abinci ya baka shinkafa kaza a baka biredi a baka nono a baka ruwa a yi waye har ma a roƙe ka Idan allah gobe ka daunan ka sha ruwa amma idan ramadana ya ƙari ba ka ƙara ganin shi idan kana haya a gidansu lokacin fitanku ya yi dalili ya sa ba zuwa kwashe ku ba sai a zo sai a ɗauke wutan gida ku ne fa bakin nan shekaran jiya ko wancan kwanakin ake haba-haba da kai in kuka ƙi fita sai a ɗauke ruwan gida ya gama da kai aiki na da alheri ya yi to yan uwa mu zama masu kyautatawa ga ainihin wato makwabtanmu makwabci da kake ganinsa babban mutum ne kuma shaidan da zai baka in dai ba zaluntar ka zai ba wala ita ce shaidar ka gaban Allah maza Allah ya ce mala'ika jibril bai gushe yana mun wasiya game da makwabci ba sai da na zaton zai gaya mun eh, makwabci fana da gadon makwabci kuma maza Allah ce bai da imani bai da imani bai da imani sai da ya maimaita wannan kalma so uku sai sabai suka ce wa kenan ya ce duk mutumin da makwabcinsa bai aminta daga sharrinsa ba ma'ana duk makwabcin da ya sanka inda za ka yi ba daidai ba wane ci'awa kanku da mu kuje saboda ya san ɗabi'arka ya san halinka ya aminta daga sharrinka kai ba mai cutarwa ba ne to duk wanda makoci bai amince wa makocinsa ba bai san ta ina makoci zai fito da cutarwa ba to wallahi baka da imani kuma kafin ka ɗauki alheri ka kai uwa duniya ka kula da makotanka da kusa ka kula da su baka san bakin da zai ce Allah ya saka da alkhairi ba kuma ya saka baka san bakin da zai ce Allah ya maka albarka ba kuma Allah ya albarka saboda ka in uwa mu kula da wannan shan nan kar mu rena ifsha'us salam ya da sallama ya da sallama wannan wata ne na aminci assalamu alaikum in za mu haɗu so ɗari assalamu alaikum ka ce ya da yawan sallama ko kuma ka ce anya wani ko lafiyar sa kalau ne tun da aka shiga wata duk inda muka haɗu sai ya ce ma assalamu alaikum yau kai baka ga wani dutse ba annabi ya ce ya san wani dutse a maka tun ba bai zama annabi ba duk sanda ya zo wuce sai ya ce da shi assalamu alaikum sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke mu'amalta juna misali yanzu inda za su haɗu su ce assalamu alaikum su wuce wannan katangan taraba su haɗa a kofar gaba sai ɗaya cewa ɗaya assalamu alaikum wannan shine yada sallama yada alkhairi sannan husnul kalam magana mai daɗi Allah ya ce wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzahu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina fada bayina in za su yi magana so faɗin magana ahsan mafi kyau ba mai kyau ba fa kasa akwai bambanci tsakanin mafi kyau da mai kyau to in za ka yi magana ka faɗi mafi kyan in akwai ta a kan ka faɗi ma mai kyan saboda me saboda shaidan yana haɗa gaba yana haɗa ƙiyayya a tsakanin bayi so karkare na magana mai kyau da za a baka lada annabi ce wal kalimatu tayyiba sadaqa kyakkyawan magana sadaka ne zo mi sallah kayi azkar ka karanta ƙur'ani ka yi kaza ka faɗa wa ɗan uwanka magana mai daɗi sadaka ce sannan zikirin safiya da maraice ‘yan uwa manta da shi no mata hau ku dinga karanta azkar rayuwar da muke ciki a yau ubangiji shi ke kare mu daga dukkan sharri amma ya sa mana wasu sabubba wanda in muka lazimce su da izinin Allah Allah zai kare mu daga abubuwa da yawa wannan duniyar ba mu kaɗai muke rayuwa ba akwai duniyar shaidanu akwai duniyar dabbobi akwai duniyar mu na mutane mu in ka saba azkar sharruka da yawa Allah zai tunkuɗe maka su ko da sun nufo ka so yan uwa abubuwan suna da yawa sosai da sosai amma dai wannan ababin mabudi mun bude tafsiri so mu. makarantar radul azhar din kenan kuna da shi ko kun fi so ku zo ku yi karatu kawai ku yi ta zazzare min ido kuna kallo na ba ku ce komai ba ba na so in yi karatu ne haka so nake in karanta in fassara mu yi bayani ni haka nake so a yi tafsiri ba na son tafsirin labari sam sam wallahi na kai naka ne yake karafa mu ka dawo gaba ka dawo gaba mhm. eh tafsir muyassar to ina yake yaushe za a yi photocopy gobe za mu ci gaba da tafsirin nan ba radar azanin ma babu ko akwai radar azan lil wallahi za ku samu fa'ida ne kawai ni ina muku kallon fa'idan da za ku samu to kaga abinda za mu yi malamar mursada ya za a yi mahaɗi ne ya eh, anyi daga nan gida zan tafi eh ka biyo ni zuwa zuwa sha ɗaya eh zuwa sha ɗaya insha Allah eh, akwai tafsirin sai in bayar sai a je a yi printing so in so samu don tun da abin baby zai yawa ku yi printing din sura biyu kafin a je na gaba sai a je a sake haka ake yi so sai zamanto kowa yana bi za mu karatu ne na ilimi mu ribaci daman da Allah ya bamu na wannan wata mu samu fa'idoji da abubuwan da malamai suka faɗa da kuma ƙarin bayani da zai iya zuwa a wajen littafin insha Allah ta'ala so yan uwa nan za mu tsaya insha Allah sai idan Allah ya kai mu gobe so mun daura damara kenan Allah muke roƙo ya taimake mu Allah ubangiji cire mana kasala da kiwa bayi da Allah yake wa baiwa da yantarwa a wannan wata Allah ya samu a ciki Allah ya yantar da mu ya yantar da iyayenmu ya yantar da abokananmu da matayenmu da yan uwanmu musulmi a duk inda suke Allah ya sa mu gama lafiya kowa na da damuwa Allah shine mai yayi damuwa Allah ya yi wa kowa damuwarsa marasa lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda ba shi ya dame su Allah ya biya musu waɗanda Allah ya jarabce su da ƴaƴaye Allah ya shiryar musu da ƴaƴayensu waɗanda kuma bai jarabce su ba to Allah ya kare musu ƴaƴayensu Allah ya rufa mana asirin mu duniyar mu da lahirar mu Allah ya gafarta mana dukkan zanuban mu ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا ya رب العالمين اللهم اعسنا عاقبتنا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا